بما ذكر ولا تكر على الذي منه أسر وفعلها كالباب لن يقدم مأموله ووزه بملزما وفضله بزره نو بهيجر مستعمل والغله في ذاك السكر to wa hakun ka hukunta bin nuzuli da karanci da gairi ma zikir da abin da bamu ambata ba duk abin da baka ji mun haɗi ba nan in kan da to ka hukunta nadiri na za ki yafi da ya zo ka ɗan wala ta kyau amma ka kace Allah lazim mursal abin da an ko da shi in ka ga wani hukunci ya saba ma wanda mun ka faɗi to nadiri na za a kiyasi da shi in dai in an ji a gabakin laraba a saurare su amma kai za ka kiyasi da shi يعني أنا نهن أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها idan gina fi'ilin ta'ajjubi ya zo ga wani abu na fi'ilan da mun ka gabatar da cewa ba a ginowa gare su mun haɗu wasu fi'ilai da za a gina ta'ajjubi da gare su gairu zis salasi gairu mutasarrifin gairu qabil falalin nakisi manfi za a gina ajiri ga su to in ko ka ga an gino ga ɗayansu to ka hukunta ladiri na kuma ba a kiyaye shi shine hukuma bin bi sai a hukunta ladiri na kuma wala yuqasu ba a kiyaye sawa alama su ne aminu bisa ga abin da an ka kiya ga laraba ka kaulihun kamar cewa su ma a hu kaga daga ikhtisara sura ya wuce sulafi mishin shi kan guwa ita sari na cewa a hana shi wuciya wa man uhsira can gaba da haji ko umra wanda an ka kai to gaba na sun gino ab alam yan ilin daga fi'ili za'idin wanda ya karu ala salasati a harshen bisa ga harfa uku to huwa mamni lil maqbul kuma gashi mamni na ga maqbuli tunda uku ta sarai kaga biyu kenan ya dai wuce harshe uku kuma gashi mamnu lil mafhum ya sabi ka'ida ne to sai a a kawai in sun haɗi su laraba amma ba kai ba kai wa ka ƙaunin kamar ce su ma a hamaka hu shi shi wuta kaga shi ma ya wuce lafi don su ta sai a hamaku a hamaku ya wuce uku to kuma sun ce wanda ko da wani haka shi ke ga suna ab'alu na ba a ci a sai an sa a shabda kuma a shabda a wanda a ja ko babu tabbili a shi to ka sha ma a sai dai ma a shadda humrata to ko wanga kamata ya zama ma a shadda hamakata to amma sai aka ce ma a hamakata wada nau sun gino ab'ala min fi'il daga fi'ili wanda alwasu minhu sifa sai ala ab'ala kake akan ala na hawa kamar hamika a ahabam wa qawluhum da cewa su ma a asahu kisa tonai kaga sun cago af'ala daga asa asa ko mun gabatar da cewa ba a cago af'ala ta ajibi gare ta saboda ni domin ba ta tasarrufi zai da mu mutasarrifin na bai zama labi bai da ko a asibihi kaga sun cago ma af'alahu sun cago af'ilbihi ga asa shine fa bana sun gino ab'ala da ab'il ilbihi min asadan ka asawa huwa fi ghayru ghairu mutasarrif shi ko fi'li ilina da bai tasarrufi to shi ma na nadiri ne kuma ba a kiyasi da shi wa fi ilu hadha al-babi to ilin wannan babi na ta'ajjubi lan yuqaddama ma'amulu ba a gabatar da ma'amulu ba ka ci a zaidan ma a hasana sai dai ma a hasana bayan ba a gabatar da ma'amulu wa mal bi wal zaman nuna tafsiri na an kai badali a lidan ta zo wurin tsayawa zaman kalizin ta hu sada ta sada shi bi madama ba a rabe shi da madama ba ka cewa zaidan a hasana ma dole sai ya haɗu da madama ma a hasana zaidan wa fadluhu amma rabe shi bi zarshen da zarhi au bi harshe ko da harshen jarra shi ga musta'malun abin aikatarwa ne shi da zahi da jari da madaruri baka kullu su rabe shi ya halatta Thank you. malaman har masu sun ce bai halatta ko sun ce a'a in dai zarafi na ko jari da majalul yana halatta su rabi ma a hasana da ma'amulin sai ilista ajibi da ma'amuli sharhi la yajuzu taqdimu ma'amulin fi ilista ajibi alayhi gabatar da ma'amulin fi'ilin ta ajibi ma'amuli ne shi gabatar bai halatta fala taqulu baka cha zaidan ma a hasana wala baka cha ma zaidan a hasana wala ba ka cewa bi zaidin a hasin sai dai a hasin bi zaidin wani jibu wani lubu da amini kuma ya waje ba a sada shi da amini ne la yusulu ba a rabewa bainahuma tsakanin su da ajanabiyan da wani ajanabi wala ta kulu ba ka cewa shi da cewa ma a hasana mu'udiyaka dirhama ka ce ma a hasana dirhama mu'udiyaka ba wala farka kuma babu bambanci shi zalika ga haka bainal majaluri wa gairi ko da majaluri na da wani ne duk ɗaina wala ta kula baka cewa ma a hasana bi zaidin mara turidu kana nufin wai ma a hasana mara da zaidin da zaidin shi rabe tsakanin su ko da yake jabi da majaruri wasu sun ce ba a yi wala ko zarafi baka cewa ma a hasana inda ka jalisan turidu kana nufin ma a hasana jalisan indaka indaka shi rabe ma a hasana da jalisan da amma amuli ko da yake zarafi wasu sun ce ba a yi fa in kana zarfu aw al majrur ma'mulan li amma in zarahi ko jari da ya zama ma'muli ga fi'lin ta'jibi to fa fi jawaz al fasl bi kullin minhuma bayna fi'l ta'jibi wa ma'mulihi khilaf khilaf sabani fa fi jawaz ya tabbata ga halaccin al fasl rabewa da kullum da kowane min kuma daga cikin shi zarafi ko jari da majaruri shi rabe bayyana fi'ilin ta'ajjubi wa ma'amuli tsakanin fi'ilin na ta'ajjubi da ma'amulan akwai hilafa shi awwal khulhu fi zaka saka amma dai cikin hilafa wal mashhuru abin da yake shahara jawazu ku halaccin rabin jari da madaru khilafan lil ahfash sabanin ahfash da mubarrad wa man fa kuma da wanda ya dace da su ya biya yansu su sun ce ba a yi wannan sabab sai ya jingina alman a hannun nan ila sibu ya ce sibu ya hana wannan ma wani da fihil fasu amma akwai daga cikin inda rabewa ya turbo fil nasari da nasari ba ga waka ba balle a ce lalura waka ta sa kaulin zancen amrin ne ma'adi ya kariba ya ce lillahi darro bani sulaimin sanin bani sulaimin ya tabbatar ma Allah ma a hasana fil hajja'i liqa'aha wai ma a hasana min hikamun liqa'aha haduwa da su fil hajja'i a daga sai fil hajja'i ya rabe tsakanin a hasana da liqa'a gashi ko liqa shi amma amulan hasana saboda fil haija ina jari da madaruri shi sa an ka halatta ya shigo ya rabe su ko ko ma wa akarama fil lazabati adaaha ta cikin magana sai ne misti kyawun haduwa su kagen daga misti karincin kyautar su fil lazabati cikin tsanani sadda aka cikin wahala sannan suka bada kyauta kuma bai girma wa asbata hawa cikin magana ta misti tabbatar da a hawan zuwa su ilmi kuramati da abubuwan girma to kaga wuri uku da ya rage asbata ai ta ajibi ne baqa'aha shi an ma'amulin ilm amma hilmu kuramati ya rabi shi ko a karama a ɗa'aha an ma'amuli ne hillaza ba ta ya rabi shi ko ma a hasana liqa'aha an ma'amuli ne hilhaja ya rabi kaga duk magana uku ko ina an rabe da jari da wadari to shi a shaida na ana yi kenan tunda an je a gaba larabe a ci sannan wa kaulu rancen da kaulu aliyu zancen aliyu karamallahu wajahu wa karmarra ya shuɗa da amma kuma turaba an wajen ji sai shahi turɗa da fuska sai ce a aziz alayya abal ya kaza an araka shari'an mujallala misti tsanani garan ya kai abal ya kazani kina ya kai ta misti tsanani garan an araka in gane ka sari'an kana faɗaɗe mujaddalan wanda an ka kasuwa wai ba son haka to kaga alayya ya rage a aziz da abal ya kazani ga abal ya kazani shi an ma'amulin a aziz ai kaga masu mansubi na bil alif amma ga alayya ya rage saboda yana jari da madaruri tunda ala harfin jari ce yannan kuma ta mutakallimi ce ita amma daruri wani ma wurin da minhu sannan kuma akwai abin da ya tuzgo minan nazmi na waka ya halatta da nashari ba lai waka ce to in ya zo ga waka kaulu ba Allah sahaba radiyallahu anhu wani daga cikin sahabbai Allah ya yarda da su ya ce wa qala nabiyul muslimin tafaddamu wa hadir ilaina an takuna al muqaddama wa qala nabiyul muslimin yace annabin nan na musulmi ya ce taqaddamu ku gabata wa ahdir ilaina an takuna al muqaddama mista soyuwa gare mu ku zama abin gabatarwa to kaga ilaina jani da majaruri na tunda ilata harfin jarra na ce shi a majaruri da ila to jari da majaruri ya rabe ahadith da ma'amuli ne shine an takuna al muqaddama ashe ana yi wa qawluhu da kuma cewa sai. halilayya ma a hara fi sullufi an yura saburan walakin la ta ila ila sabri hankuli ba aka ba shi ce wai ya kuma soyana ma a hara da sullufi an yura saburan ne cikin cinta ga mai hankali ya yi hankuli a cikin mai hankali babu abin da ya kamata illa shi hankuli walakin la sabila ila sabri sai dai babu hanyar hankuri abin ya fi karshen hankuri ana haka na a cewa wallahi hankuli. ko abu ya tara ka sai ka ce shin akwai abin da ya hankuri ai kowa ya san falalar hankuri kuma kowa ya san fashin ka hankuri ya tsere ba to hankuri a wani abu ne kina mawa biya alila ya ma ahara hara bisai lufi ayura saburan wa ɗakin la sabila ila sauri to bizin lufi bizin lufi ai jari da majaruja don bakin nan harfin jarri zullubi shi an majaruri ba ko to ya rabe ma a hara da an yura an yura saburan sannan jumla ita amma an ma'amulin ta'ajji fi'il eh alhamdulillah amin amin ya